jama'a musulmi mu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu abi huraira daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan da zaria na zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna safiyar asabar ne wato safiyar ashirin da biyar ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara bakwai wanda ya daidai da sha hudu ga watan uku shekarar bature shida. wannan shine majalisi mai lamba ta goma sha uku insha Allah a cikin jerin giyar wato majalis da muka yi wa take da suna ramadaniyat a inda muke karatu da kuma bitan littafin malam abdulrazzaq bin abdulmuhsin al-badr wato maqalatun ramadaniya shahru siyam adabun wa na shi a professor abdulrazzaq bin abdulmuhsin al-badr Allah ya saka mishi da alkhairi za mu fara da faɗin wani hakika amma kuma mara daɗi shine Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu ƙarshen wata Ramadan muna so ba ma so Ramadan dai yana ban kwana da aka gobe za mu rufe karatun nan insha Allah a sakamakon tafiya da muke da shi a cikin kwanakin nan to ya sa dole ku ba za mu rufe Daga hakika ce amma ba daɗi ba haka ma rayuwar shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi a limamin Tirmidhi dama abin da ya gaya mana kenan ka ribaci abubuwa guda biyar kafin wasu guda biyar da suke maye makwafinsu su maye daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ribaci daman da kake da shi kafin lokacin da rashin wannan daman zai zo ya maye shi kamar yadda ya ce mana mai ribaci lokacin da muke da lafiya kafin rashin lafiya ya zo ya ture wannan lafiyar haka mutum ya ribaci rayuwar shi kafin mutuwa sannan mutum ya ribaci lokacin kuruciyar shi kafin sufa a waɗannan abubuwa idan ka lura yadda annabi sallallahu Salama ya ambata su yana gaya wa mutum ne cewa duk sanda kake da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan to ka duba me kai na amfanar da kanka ku duba dai watan ramadan da duk irin falalan da ake cewa yana zuwa da shi a buɗe ƙofofin aljanna a rufe ƙofofin wuta a garkane shaidanu a kulle su akwai mala'iku da Allah yake turowa ko wasu masu shela suna cewa ya ma abocin alkhairi da san alkhairi ka gabato ya kai ma aboci shari da san aikata shari ka daina aikin shari a waɗannan lokacin amma dai ba zai hana idan lokacin tafiyan watanni ba zai hana watan tafiya ba so a daidai wannan lokacin da ka samu wannan opportunity zai kai amfani da dama shikenan kawai dama ce wadda ba wanda yake da garantin zai ƙara samun ta a rayuwar shi haka magabata suna shiga yanayi na damuwa kwarai da gaske idan aka ce watan ramadan ya taho gadangadan a haka yana tafiya aliyu dan abi talibi yana cewa daga cikin abin da ya fita da hankali shine waɗanda ma suke ganin sun yi aiki a cikin watan to ba su da ainihin wato amincin cewa Allah ya karɓa aikin ka ji abu mafi tada hankali kenan ma'ana kai da kake ganin kayi wani abun a zo a gani amma ka san ko Allah ya karba ko bai karba ba domin Allah ya kafa ka'ida wadda sai ya an cika shi sannan zai karba aiki a hannun bayi shine inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin kadai Allah na karɓar aiki ne daga waɗanda suke da takawa ku kai ina ka san ma'aunin takawanka da haka sai dai mu ta yin addu'a Allah ka karɓa mana ayyukanmu to waɗannan waɗanda suka aiki kenan ma fa ba su da aini wato tabbas to ina kuma waɗanda ba su aikata komai ba ga watan kuma yana tafiya wasu ma a cikin watan to sun ƙara munana ma ayyukansu ne kaga abin akwai akwai tare hankali kwarai da gaske shine Aliyu yake cewa inda mun san waɗanda Allah ya karba aikin su to kamata yayi mu je mu rinka yin taya su murna muna zuwa gidaje suna cewa kai amma dai wani barka barka duk wanda kuma muka san cewa Allah bai karba aikin shi ba to mu je mu yi mushi jaje mu yi mushi ta'aziyya cewa to kai kam ba Allah ya kyauta amma kaga duk ba wanda yake da garanti ko ba wanda ya sani sai dai mu ta addu'a da haka magabata suke cika shi a ayyukan na alkhairi da neman gafaran Allah su yawaita istighfari suna yin kuma kankan da kai ga Allah suna addu'a Allah ya karba ayyukansu Allah ya sa mu dace da haka tunda mun zo gaban karshe-karshe sai na ga ya dace mu cika she mana da ɗaya daga cikin ibadoji da ake son a karkare wata ramadan da shi shine zakatul fitr wato zakar kono to sai dai ina ganin kila a yau za mu yi magana ne akan zakka in general da aka darasin gobe sai ya karkare akan zakatul fitr din wala kullu kuma da abin da ya sawwaka insha Allah na wasu bayanai da za su biyo baya a nan malam a shafi na arba'in daidai ya kawo gaban da ya magana akan ada'u zakati wa bazlu sadaqat bayani game da wanda Allah ya wadata yake da hali halin da ya kai ka'idar da Allah ya ce a fitar da zakka na wajarci to ya yi ƙoƙari ya fitar da wannan zakka sannan wanda dukiyar shi kuma bai cika sharuɗan a fidda mai da zakka ba to shi kuma ya ta sadaka a abin da yake da shi me yawan shi ko kaɗan din shi ina fata an gane domin shi a babin sadaka babu wani ma'auni da za ka ce sai in kuɗinka ya kai kafin kai sadaka hasali ma sadakan da Allah ya fi so shine zuhudul muqilli wanda yake da kaɗan shi ma bai ishe shi ba amma ya iya yaka zuciyar shi ya ya fito daga wannan kaɗan nan ya taimaka wa wani saboda ya ga wannan shi bai ma da abin da ne yake da shi to a ɗan na bari dauka ɗauka bashi to irin wannan ne ka zuciyar nan nashi Allah ya kusan zakkan da a sadakan da yake badawa a cikin dukiyarsa to bari mu ji abin da malam zai ce a nan kafin sannan kamar yadda muka ce shi zakka ko ita zakka to akwai ƙa'idoji ne wanda dole ce an cika kafin mutum ya ba da shi malamai suka ce abubuwa ne guda hudu na farko ya zama mutum yana da ainihin wato dukiyar da ya kai misali misali a musulunci ana gwadawa ne da asalin abin da shari'a ta wato kira a matsayin dukiya shine azabu wal fidda wannan shine asalin kudi a terminology na ainihin wato a musulunci dan haka tun wancan farkon zamani zinari da azurfa ba su gushe ba a matsayin wato dukiya har yau kuma suna nan a matsayin dukiya amma ka duba duk abin da ba su ba to ana yi ana modifying ko dai a canza salon abin ko a je ma an daina kashe wannan an kawo sabo haka amma zinari da aka su da a still in existence mu ɗauki ƙasar mu a matsayin misali nan Najeriya ko akwai sanda ake kashe wasu nau'ukan dukiya da ake kira anini na yanzu aka ce wasu anini kila sai dai su baba <laughs> ina wata an gani da su <laughs> malar bukadir amma mala ka san gaba ga malam gida kafin ma'ana ka san yadda yake zai a to ta jami ko interpretation ɗin shi ma yanzu yau mai yuki ba ta yi ba gaba ɗaya ma to kun gane abin da muke cewa kaga shi wannan ake asalin shi ba kuɗi ba ne kawai dai an samu wasu zamani da wasu suka yadda cewa bari ne a doctrine din shi a matsayin kuɗi ya wakilci wancan zinarin da azurfa to amma da aka taba aka tafi aka ga kai ba ma masu an fasa da haka ko kana da cikin gidanka na amini yanzu kayan banza kawai ka tara an gane ko to haka za ka ga wasu suna amfani su kuma da abin da ake cewa dirham an gane ko to shi dirham ɗin asali zinari ne ko azurfa ake narkawa shi ne ake cewa dinar ko dirham dinar shi ne ake narkawa daga zinari shi ya fi daraja dirhami kuma daga azurfa an fahimta ko to mu kuma sai mu rinka amfani da currency shine dai aka yi ta samun ba maganan business ne za mu yi ba ko currency wane ne wane ne yanzu dai mun jawo kasashe daban-daban sai suke amfani da abin tafritar na wannan zinari da azurfan gwargwadon kasansu a kasashen turai sai amfani da dala ko pound sterling ko euro a kasashen saudiya ke amfani da riyal munan najeriya mai amfani da naira in ka je makwabtanmu a niger su amfani da sefa in ka je nan ghana su amfani da sirin an fahimta ko ko cd an fahimta ko to kaga kowa ya ɗauki wani abu wanda yake wakiltan wannan zinari da azurfa shi yasa musulunci ya amfani da zinari da azurfa wajen ajiye Ka'ida a duk abin da za a yi maganan kuɗi an fahimta ko to gwargwadon kimansu a zamaninku gwargwadon ku kuma yadda za ku fassara da dukiyanku amma tun da ake tun from day one shari'a sai ta ce duk wanda yake da zinari da ya kai ma'auni da za a ce wato awo ashirin 20 gram to ya samu nisabin da za a cire zakka a ciki wanda kuma azurfa yake da shi da ya kai ma'auni da za a ce 200 gram to a cikin azurfar da shi ma kai lissafin zaka za a cire haƙƙin Allah a ciki jama'a ana fahimta ko to wannan zalu na zinari da azurfan to shine gwargwadon irin kuɗin ku gwargwadon suke hawa ko suke sauka to yanzu mu sai mu dawo context mu na Najeriya ko a Najeriya a yanzu ga wanda dukiyar shi ya kai zai iya aunawa da ma'aunin zinari interpretation na abin da za ka mallaka kafin ka iya fitar da zaka a zinari kusan miliyan goma sha tara ne da wani abu 19 million plus ina jin a second week of ramadan uh, uh, national moon cycling committee da timing committee da wane ne sun fitar da wannan estimation ɗin an fahimta ko da haka wanda yake da dukiyar da ya haura miliyan sha tara to ya san cewa yana da wato dukiyar da ake fidda wa zakka sharaɗi na farko kenan ko misali to kai da dukiyanka bai kai miliyan sha tara ba ba a sha tara bai kai ba to kai kuma sai ka zo ka gwada dukiyanka ya kai misali a ma'aunin azurfa idan dukiyanka ya kai a ma'aunin azurfa to kai ma za ka fita To a last week na ga hizba na kano ne ko su ma sun fitar da valu na ma'aunin azurfa a neran miliyan ɗaya ne da dubu ɗari tara da wani abu ma'ana kamar saura kaɗan ya kai miliyan biyu da aka sai ka ce yanzu wanda yake da miliyan biyu to shi ma dukiyar shi ya shiga nisabi kaga shi a ma'aunin azurfa Allah sa ana ganewa mm. to kowanne daga cikin guda biyun nan gwargwadon value na dukiyarka kenan za ka iya cewa duk wanda dukiyar shi ta haura miliyan biyu zuwa miliyan goma sha takwas shi zai rinka auna zakan shi ne da ma'aunin nisabin shi da ma'aunin azurfa wanda kuma yake da 19 million and above to shi kuma zai rinka auna dukiyar shi ne da ma'auni na zinari gold and silver ana fahimta ko to wannan shine sharadi na farko dukiyar kai kai nisabi sharadi na biyu shine ya zama ya kai haulan kamilan daga sadda ka samu arzikin da ya kai waɗannan ma'aunin da muka yi magana to sai ka aji kwanan wata misali kai kana jin karatun ne yanzu sai ka je ka duba arzikinka sai ka ga ya shiga ɗayan jin nan ko to sai ka ɗauki kwanan wata yau sai ka ce duk ashirin da biyar ga watan ramadan to dukiyanka ya yi shekara ɗaya kenan bindi da haka idan allah ya raya mu zuwa baɗi Iwar haka sai ka je ka sake lissafa dukiyar naka a kowane ma'auni da kai amfani da shi idan dukiyar da yi kasa da misali ba wala Allah sai ma sama yi to yanzu ka kai haulan kanina to sannan fa shari'a take cewa ka cire zakka ma'ana a ranar da kaga dukiyarka ya kai ba a ka bada komai ba ka ci gaba da ajiyar ka ko ka ci gaba da sarrafa shi sai bayan shekara daya Allah ya rike ma dukiyar Allah ya yaukaka maka shi ya ƙara haɓaka ko dai bai gaza abin da yake ba to yanzu ya kai shekara da ake buƙatar ka fitar da haƙƙin Allah ka ba bayan Allah zama an ji na biyu na uku sai abin da suka kira da mulkan kamilan wannan dukiyar ya zama mallakan ka ne gaba ɗaya ba wai bashi ne ba ba wai haɗakan dukiya ba ne ba wai gado ne wanda kuke da tarayya a ciki ba kai da wasu ku duba addini ba amma wai duk da haka mutane ba sa fitar da zaka ne kuma muke bukata ya Allah ya mana ka duba adalci irin na addinin musulunci sai ya zama mallakan ka ne dukiyar ɗari bisa ɗari ta cika sharaɗi na uku kenan to sharaɗi na hudu shine sai su ce ah, ah, mulkan kamilan kaulan kamilan nisabi musulunci ko kuma a eh, sai musulunci don a dukiyar mutum ya ke tun da zaka waɗannan su ne condition da ke sun cika akan dukiya kafin a kudda musu da da haka idan Allah sai mu baɗi sai ka ga wannan dukiyar naka ta kai to sai ka cire ɗaya bisa arba'in kuma ka duba fa sai aka ce to duk abin da ka yi lissafi a lokacin ka raba shi gida arba'in wannan kashi ɗaya shine kaɗai abin da Allah ya ce ka fitar dole ba ka da zaki ina fata gane to ka cire zakka ke idan kana da kayan kasuwa ne da kake business da su duk za ka sa suka yi lissafi kuma an zo lissafinsu za ka yi lissafi ne da kudin siyarwa ba kudin siya ba selling price ba cost price ba yawwa don mutane da dama a nan ma suna suna selling shine kana kai da waɗannan jakunkuna ko wayoyin nan to wayoyin guda goma in ka je siyo su a kasuwa ana siyarwa dubu ɗari da hamsin hamsin amma kai in ka je sarowa dubu ɗari ɗari ake tara misali to idan ka zo za ka yi lissafin su ka gane kudin ka ya kai misali ko bai kai ba to za ka yi lissafi ne da kuɗin siyarwa da riban da ake tsammanin ka samu to da shi za ka yi compounding saboda maslahar masu karɓar zakan ake dubawa ma an gane wannan da ko to sannan sai mutum ya ba waɗanda Allah ya ce a ba ɗayan mutane takwas sun can wanda gashi malam ya kawo mana suwa nan mun gane abin da malam yake cewa ko to sai malam ya mu sani cewa watan ramadan shine watan da yake da yawan alkhairai da albarkatu da mutane suke yawaita yi wa Allah da'a da haka wata ne da zaka ga ana azumi ana salloli ana qiyamul layli ana ambatan Allah ana karatun Qur'ani ana ainihin wato ƙara taimako da ainihin a taimakawa tsakanin juna ana yin karamci sosai ka ga ana karamci ana fitar da zakka ana sadaka mafi yawan masu dukiya za a ga suna fitar da zakkansu ne a watan ramadan an gane ko ba don komai ba sai saboda a ramadan suke kaiwa shekara amma in kai dukiyanka ya shiga nisabi ba a watan ramadan ba kaka ce zaka jira sai watan ramadan daga sanda dukiyan kai kai nisabin nan to ga daukar ka kawai sai ka dauki kwanan wata to in Allah ya kai mu irin wannan lokacin bayan shekara daya to ya kai a da za a fitar kenan to amma wasu Allahu alam a watan ramadan suke lissafi ne a suna jinkiri ne wanda da ya jinkiri yayi ba daidai ba in fa an fi so ma mutum ya gaggauta ma ba ma jinkiri ba to a cikin watan ramadan dai zaka ga masu dukiya Allah na tausasa zuciyarsu da dama suna fitar da zakka sai ya ce to dama wannan ya dace da irin yadda aka tifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah dama ya fi kowa kyauta amma an kana son ka ga kyautan shi to ka bari a shiga watan ramadan sai ka ga yana kyauta sama da iska sallallahu alaihi wa alihi wasallam to me yasa duk wannan na da alaka da irin albarkan watan in aka shiga wata ramadan za ka ga Allah na sa wa mutane wani irin zuciya ne na daban ba irin wanda suke da shi kafin watan ramadan ba sai ka ga mutum gaba ɗaya an yi refinement ɗin shi ba shi din nan da ya a da wani bi yadda ka san shi da makyankyaro ko wani ne ake cewa amma aka shiga ramadan sai ka ɗauka ba shi bane an fahimta ko to a albarkar ramadan to yana da ainihin wato yawan da yana sa ma mutumin da yake marwaci ya zama yanzu mai mai sakin hannu ya ka ce malai ce fa innal agniya inda ma yamtani'una fi fatratin zamaniyya muhaddada an at-ta'am wa sharabi fa'ata lillah wa yuqasuna harra al-ju' وعلم العطش فإن هذا يجعلهم يتذكرون إخوانا لهم من المسلمين kaji malamin ce kila daga cikin dalilin da ya sa za ka ga mutane suna da yawan taimako da kyauta mawadatan da ke cikinmu idan suka yi tarayya da talakawa wajen uni ba su ci komai ba ba su sha komai ba sai su san irin zafin da talaka ke ji na yunwa da kishirwa don wani ba a ramadan ba ba zai taba maka sama da awa ɗaya ne ci wani abu ba bakin shi dai ta ci ta ci kamar dutsen eh, nika an bayyana amma a ramadan sai ga bai ci komai mutum asuba har a zahar har la'asar ya ce wai kashi talakawan nan na kokari to daga nan sai zuciya shi ta yi laushi ya ce to bari mu dai mu taimaka musu ka ji da yin da yasa taimako ke yawa kenan a watan ramadan malam yake cewa fa yakzifu Allah bi sababi zalika rahma sai Allah ya jefa tausayi sakamakon yunwan da ya taimaka shi ma yayi tarayya da talakawa wajen shan shi to sai Allah ya sa mashi wato tausayi a zuciya sai ya taimakawa mabukata fata jawwada nufusahum bi bazil amwal sai su ga yanzu su taimakawa mutane da dukiyarsu ba wani abu ne mai matsala ba wa ikhraja su iya fitarwa sawa'un kanat min kubayl zakat al-fard aw sadaqati wa nafaqat mustahabba fi awjihi al kulliha wasu kaga suna ba da zakan zakan su na farilla wasu kuma cutar sadaka suna taimako an gane ko wa ma ya zakati فقد فرض الله على المؤمنين ذوي الأموال الزكوية زكاة تدفع للمحتاجين منهم وللمصالح العامة النافية da aka fi Allah ya farlanta cewa masu wadata su rinka fitar da haƙƙin talakawa haƙƙi na dole a cikin dukiyoyinsu su ba waɗannan mabukatan domin maslahar rayuwarsu ta yi sauƙi idan da mawadata a cikin kowace al'umma za su kiyaye wannan ƙa'ida. wallahi irin wannan matsanancin talauci da fatara da za ka je ga ana fama da shi wallahi za ka gaba domin Allah da ya halicci bayansa ya sako musu arzikin da dukansu za su samu a wadace Allah ba zai taba halittar mutane ɗari amma ya aiko da abincin mutane hamsin ba Allah ba zai haka ba sai dai ma ya aiko da abincin mutane dubu amma su ɗari ne to amma a cikin sunnan Allah wasu ne ainihin wato za a aji wannan haƙƙin a hannunsu don ba zai yi a ce kowa kuma mawadaci ba rayuwar ba za ta yi daɗi ba Allah sa ana fahimta ba ka duk abin da Allah ya akwai hikima to idan Allah ya saka a hannun wasu to sai Allah ya tirsatawa waɗanda babu a hannunsu su rinka yin wasu abubuwa na bukata ga waɗanda yake hannunsu domin haƙƙin su ya dawo hannunsu shi kuma wancan Allah ya tirsata mushi akwai abin da yake bukata ba zai iya yi ba dole sai dai wani zai mushi to da haka sai dukiyar ya rinka kewayawa an fahimta ko shine Allah ya ce kai la ya yakuna dulatan bainal agniya minkum ba a son dukiya ya zama hannun mawadata kawai yake yawo a a yi circulating bayan a cikin bayan Allah gaba daya an gane to idan waɗannan yan kaɗan ɗin da aka ba ajiyar wannan haƙƙin wasu in su mugaye ne to shi ne sai su danne Allah ya kuna fahimta to wannan dannewar shi zai sa waɗancan su kuma su wahala amma ba dan Allah ya sakowa ba kun fahimta ko shi yasa an kaje kaga kasashen da suke da irin waɗannan tsarin sai kaga babu irin wannan haukan talaucin da fataran kaje nan Saudiya ka gani ga talakawa ma ba za ka san talakawa bane suna rayuwa cikin natsuwa ba wani wanda za ka ga yana tafiya kike yana sun ba su wannan sai a nan ka samu <laughs> eh sai Najeriya lallai ba ta kai Najeriya wallahi malam kwarai da gaske za ka gan su malam cikin hanyacinsu kuma a gano wannan da ke ko amma nan alhamdulillah idan eh, ma dai Allah na kawo mana agaji ta inda mun ga amma wallahi ba dan haka ba ko ya ce a ce wasu abubuwan kawai ga dan Najeriya yana zama ne kawai yana bushewa amma sai kuma ga mun tsallake eh insha Allah ko kuma fahimta to sai Allah ya ka yake to ga wasu dangin mutane wanda an fi da wannan zuciyar su ne za a ba a matsayin zakka sai Allah ya ce inna masadaqatu dukiyan zakka ga waɗanda ake ba na farko alfukara'u fakirai jiya nake jin clip din uh, professor professor Bashir Umar ne ko Dr. Bashir Umar to duka <laughs> na watan gani Allah ya kara mushi lafiya yake wani tattaunawa yace yanzu Najeriya an wayi gari in dai mutum ma'aikaci ne da ake biyan shi albashi ma'aikaci ku kiyaye ba 'yan siyasa ba ma'aikaci da ake biyan shi albashi yace fakiri in dai albashin shi nan kawai yake karba sai wallahi fakiri ne ba za ka gane haka ba sai ka je ka ga bills da bukatun shi kafin watan nan ya kare da aka bashi albashin na ya ci bashi kuma an gano wannan koko da aka ba zai iya affording daily needs din shi at comfort ba sai da mani saboda shi da yake aikin ai ina zuwa ne ai to kai tun daga gaggawa eh na gangaro ne ai an fahimta sai yake buga misali ya ce a da da aka da ake da shugabanni masu hankali a da da ake da shugabanni masu hankali yi wace ku fasara ba a lokacin <laughs> ya ce duk wani ɗan najeriya da allah ya taimaka ya taso a ƙasan su gwamnatin ne ma za su ainihin providin mai karatu su ɗauki ɗawainiyar karatun shi a to z ma akwai ƙari akan z suna ɗauka su ba shi komai ga waɗanda suke karatu a waɗannan lokuta ai muna da raguwansu a duniya ba su kare ba idan aka zo aka ce an sa yaranka a makaranta to har kofan gidanka za a turo a zo a ɗauki yaron a kai shi makarantar kyauta a ba shi duk abin da yake bukata kyauta kayan abinci na alfarma irin wanda yanzu sai mun je restaurant muke siya da kuɗinmu to can kyauta za a ba shi sannan ya sashi dawowa gida a haɗo shi da ragowar kayan abincin a cewa tun da bai cinye ba ya tafi da su gida wani datti ya ce a lokacin katan katan na kick milk wala yake dawowa da su gida saboda har ya gaji da sha a makaranta gwamnati ce fata ta yi sannan in ya dawo za a bashi pocket money cewa wannan lokacin huju ka za ka dan bukaci wasu abubuwa to haka za yawwa to haka za a yi ta lallaba shi har ya gama karatun to kafin ya gama karatun dama an riga an ji an duba ina ne ya kware an tanadan mai aiki kawai shi ake jira yanzu ya gama kawai zai karba aiki kuma yana karban aikin first wato a experience shi na as a working class za a bashi gida gwamnati za ta bashi gida wanda koda zai biya ba ma zai san yana biya ba su ne irin wa'annan gidajen gwamnati nan da ake cewa low cost wato kudin da ake biya ɗan kaɗan ne da haka ba ma ka sanin ana kirawa kamar kyauta take zaune a gidan sannan dama in graduate ne akwai mota da aka aje mishi akwai waɗanda ake ba 504 akwai waɗanda ake ba volkswagen land rover ina fata fahimta sannan albashin shi ba zai iya cinye shi ba har wata ta kai duk yadda ya so ya yi taka da albashin shi wallah ba zai ci cinye mushi ba an ta da mushi mushi wannan ku gaya mun irin wannan ta za a yi sata ne zai sata jama'a gane wannan da ke ko ya ce to yanzu da aka samu shugabanni opposite na wancan an gane a ni fa ban ce ku fassara ba ni dai a'a ina ce wa'ancan masu hankali yawa amma yanzu a an samu opposite na wa'ancan ke ka dai karatun yanzu sai ka yi da gaske ma za ka yi sannan kana karatun cikin wahala sannan ka gama karatun ba aikin waɗanda za su samu aikin hajaran majarar sannan sai a ɗan ɗibo a baka abinda ko kwana biyu ba zai ishe ka ba da aka yi uniform ka je yi sata a da inda kake tun daga firamare kake aiki ne ko secondary ko ministry ko a ko ina za a sata ka in dai ka samu dama sai ka yi sata shi yasa zaka je ka ga karamin ma'aikaci masinja hanyar da zai cuta yake nema a wuraren aiki kuma ma'aikaci ne zaka je ministry yanzu ka je kai wani abu na documentation ko wane ne zaka ga kamar wasu kuraye ne suke hararan ka kowa jira yake ka dauko ka bashi to ka ga mu kudaden nan da kake ba su kai ma fa a wani waje kake aiki kuma yadda ake ba su albashi ake baka kai waɗannan kudaden a ina zaka fanshe su shine kai ma ka koma can to kun ga rayuwar da muke kenan shi yasa yake duk ɗan Najeriya duk fakirai ne ma'aikatan to shine magana da malai dauko ina kuma waɗanda ba ma'aikata ba to shine halin da muka tsinci kan shi yasa kuka ga ƙasar namu yake tafiya yadda yake tafiyar nan amma wallahi yake wani malami sun je wani taro farfesa ne sai aka je kananan kasashe fa da wasu ma kai Najeriya ba in Afirka sai aka rinka maganan ga albashin da ake biyan wanda ya kai matakin professor a ilimi a waɗannan ƙasashen ya ce wallahi da aka zo kan professor da ya zai daga Najeriya kasa faɗin nasu yi saboda kunya ta kama shi ya ce da aka ji waɗancan ƙasashen kowane ƙasa ƙaramin ƙasa sai ka an in malami ya kai professor ana iya manaji a biya shi kaman abin da ya kai kiman dala ɗari dala ɗari kai convertin ƙasar nawa yace amma wallahi na ɗan Najeriya ko dala biyu dala biyu zan ce ko dala biyu amma a Najeriya abinda ake ba farfesa bai kai dala ɗari uku ba kaga ko rabin wancan ma bai ba Allah kyauta to kun je shi yasa Allah ya ce a ba fakirai to fakiri suka ce shine wanda ko da yana iya affordin abincin shi yau da gobe amma kuma ba a wadace ba kuma ba zai cikin inshi longa lokaci ba wannan shine fakiri miskini kuwa Allah ya ce wal masakin na biyu na waɗanda ake ba masakin su kuma shine wanda zai iya afodin abin da zai ci na yini shi a karan kanshi da iyalin shi an gane ko sai an yi fama sannan zai samu waɗannan shi haka malamai ke a fassara bambanci fakiri da miskini wasu kuma su akasanta su ce fakiri shi ke kasa da miskini wasu su ce miskini ke kasa da fakiri ala'ayi halin dai duk wanda ya fi ɗayan biyun nan to za a bashi zakka na uku wal na alaiha ma'aikatan da suke aiki a ministry na zakka and endowment a wakati da zakka ma'ana masu zuwa karɓan aiki, domin inda kasashen da suke da tsari ne na addini shi dukiyar zarka fa to ma'aikatan da suke aiki su suke zuwa su yi wa masu dukiya lissafin dukiyarsu su fitar mata da fatance sai su ce zuwa ka ba mu tafi ba a jiran sai mutum ya kawo don in ka ce sai an kawo Sun <laughs> zamanin manza Allah aka yi ta fama na fata fahimta an taba tura wakilin manza Allah ne karban zakka ya ke karbo zakka ya je wajen na ɗaya ya ƙi na biyu ya ƙi na uku ya ƙi sai dawo Allah ya ce ya manza Allah duk masu kuɗi yanzu sun na ba da zakka annabi ce ya aka yi bayani yace to na je wajen Khalid ibn al-Walid yana daga cikin waɗanda aka lissafa za su bada zakka shine gaya mu magana yace ba zai bayar ba na je wajen Abbas kawunka ko babbanka shi ma yana daga cikin mawadata na ce bada zakka ya ce ba zai bada ba the same statement sannan na je wajen Ibn Jamil Ibn Jamil shi ma yayin mun bakan magana yace ba zai bada ba shine na dawo ce to masu kudi ba da annabi yake a baka gane karatun bane ai shi Khalid bin Walid nan ya zo ya sadaukar da duk dukiyar da ya mallaka a duniya yake ya ba Allah in kaga yayi amfani da wani abu sai dai bukatan shi to wanda duk dukiyar ma ya ba Allah ta wani zakka kuma zai bada sai za manzo Allah ya ce to wannan kai baka sani ba sai sa shi kuma sai ga danne zai ce ya bada dukiyar shi kuma a ce kawo to ba zai bada ba <laughs> ka ji fassarar shi na kuma abbas dan abdulmuttali shi da aka je za a karɓa dukiyan bara na zakka a hannun shi sai aka ga bukatuwan wato mutane a lokacin to ba zai iya meeting up ba sai an samu ƙari da aka shi tun bara sai aka ce ya da na shekara biyu ya bada in advance da aka ce ya ƙara da wannan shekara to shi ne shi ma da aka zo bayan ya san ya bada kafin ma lokaci yi kuma an ce ya kawo shi ma ta ya fushe ce ba za a bada ba bari kaji shi ma hikimar shi na uku shi ne ibnu jarir manzo Allah ce to shi ne kawai mana butulci ya mana godiyar mayu nan ya zo ya same mu yana talakan shi matsiyacin shi ya ce mu taya shi da addu'a Allah ya azurta shi yanzu ya arziki shi ne ya zare jiki daga cikinmu yake gani yanzu shi ba tsarinmu ba ne. da haka ba zai ba da haƙƙin Allah ba to shi ne kawai ya shi ko kun fahimta jama'a to wannan kaga ina son ka gane yadda dukiya yake da wahalan karba shi yasa sai an naɗa ma'aikata ma'aikatan kuma sai sun zama masu hakuri domin za su dilin da mutane ne ina fatan gane in ka an taɓa naɗa ka kwamitin karban kuɗin nefa a gonku ka fahimci wannan karatun dan <laughs> karamin ke gidaje su da ɗari biyar biyar ko an ko ka san wahalar karɓar kuɗi a hannun mutane to shi ne ake naɗa ma'aikata to waɗannan ma'aikatar, to su ma a ka'ida suna da haƙƙi a ba su daga wannan dukiyar zakka kamar yadda ake cewa ido guba ko ba zai yi su je su gama ganin kuɗi an tattara ba kuma sai a ce musu ba mu alheri ku tafi kaga gobe <laughs> tun a hanya za su zara nasu kenan Allah ya kyauta da aka ya tafiya a basu kun ji na uku sai na uku waɗanda na hudu wanda ake ba zakka Allah ya ce wal mu'allafati qulubuhum a cikin waɗanda suke a wajen musulunci amma ana ganin wato sha'awansu da musulunci kuma ana da fatan cewa za su iya amfana idan suka musulunta kila manya ne a cikin al'ummansu ko yana da waɗanda suke saurare shi idan ya ce musu kaza za su bi to sai aka je ana ta musu wa'azi ana ta musu wa'azi sai aka ga alaman dai shi din ana wa'azi yana girgiza kai kamar ya kusa shiga amma zai shigo ba sai daidai lokacin an da zakka ko ba ɗauka a bashi saboda ana tererayen zuciyar ne ya samu ya shigo irin haka ne annabi ya wasu abu sufiyan abu sufiyan ta haka Allah ya taimake shi ya ce wallahi na wayi gari a duniya ba wanda nake ki kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan yace amma da manzan Allah ya fara bani kyauta yana bani kyauta yace sai da naga duk duniya ba wanda nake kauna kamar shi tashin farko a nabi cewa ya bashi raƙuma 100 raƙuma 100 ina ƙara maimaitawa raƙuma fa kuma ɗari wallahi tashin farko a annabi yake a bashi kuma a lokacin ba musulmi ba ne shi kanshi ya ɗauka wasa ne da aka ba shi jama'an an gasa wani ke ko ba a gama girke su a ainihin wato a inda za a ɗaure su ba sai ga guda ɗari kuma a ya ce a biyu bayan su ya ce sai da ya fara tunanin wani lafiya da ke faruwa ne kafin ka ce wata wata annabi ya karo mai ɗari ya ce kai don me nike kin mutumin nan ne kawai a duniya ba mutumin kirki kamar shi <laughs> kyauta kenan ba haka manzon Allah yake da su ne ake kira mu'allafa ta kulu su ma suna daga cikin waɗannan an fidda zakka ana ba su a musulunci na biyar wa firriqa waɗanda suka samu kansa a kangin bauta masu gidansu kuma suka ainihin wato rubuta musu adadin kuɗin da in sun biya to sun yantu to sai yake ƙoƙarin samun abin da zai biya sai yake cikin da an fitar da zakka ana iya ba shi yanta kanshi wal ku ji musulunci ba. duk wannan fa shine karantarwar musulunci addinin da yake da irin wannan tausayi wa aini wato bayan Allah shine za a rika kira wai addinin ta'addanci ka ji ba yana bawa ne karkashin mai gidan shi amma musulunci na kokarin ya samu hanyar da za a fitar da shi shi ma ya zama mai yanci in ma ba da dukiyar zakan ba laifi kai in kai kai musulmi da kake da sai a ce in kana ta Allah ya ce maka ka yanta bawancan kana yanka shi za a ce an yafe maka mutum ne zai sadu da matan shi ga rana sai a ce zai yan tabawa mutum ne zai yi jihari wa matan shi sai a ce yan tabawa sai in ba zai iya bane sannan sai a ce to ya azumi sittin mutum ne zai kisan kai da kuskure sai a ce yan tabawa to irin wannan addini ne za a rika kira addinin ta'addanci ko dai makiyan addini ne suke blaspheming addinin ko kuma wasu ne a cikin addini suke fata sunan addini saboda su suke ta'addancin kuma kila su musulman ne sai kawai sai a ce musulmai ne yasa amma wallahi ba karantar wa addini ne. sai sa wani da ya musulunta da ya zo ya karanci addinin musulunci sai ya ta kuka yana da dama. Ya ce wallahi a da musulmai na sani ban san musulunci ba shi yasa nake ganin addinin ba addinin mutanen kirki ba ne amma da na zo na san musulunci yanzu sai na gane ashe musulunci daban musulmai daban sallahi shi ne ke kuka yake ta kai ta abubuwan da yawa musulunci a baya to shi ne shi yasa ake cewa musulunci daga cikin binshikan abubuwan da ya karantar domin a yawa ya yaɗa ta shi ne kyawawan ɗabi'u al'akhlaq sai sa magabata da damansu sun kira mutane zuwa ga addini ne da halayensu ba da wa'azi da caji ba na fata gani halayensu kawai ba ta cewa kowa komai sai bayan kwana biyu mutane suka ga irin amanansu nagartansu kyakkyawan mu'amala sai ci kai wai kuya aka yi kuka fita daban daga kowa ne sai ci saboda mu musulmai ne to daga nan sai a fara magana a kamar ya ku musulmai ne farai da gaske da haka ya musulantar da mafi yawa farai da gaske ah. kyawawan halaye ya nuna musu sai su ce to wannan wani iri ne sai ya ce musulunci ne da haka ce musulunta a da ba haushe dan Allah a maguzawa ke ke mashari dan Allah saboda kirkin shi da nagartan shi idan ka zo ka ba shi amana ko ajiya wallahi komin dadewar shi amanan nan yana nan kuma ba zai dawo da ba a lokacin kuma ba rubutu ba ba hutu ba abubuwa da dama amma zai so zai aje mu wannan sai aje ajiye maka shi yadda ka bashi haka za ku zo karba shine sai ce kai mun ga wani mun ga wani dan Allah wato saboda kirkin shi sun rasa yadda za su fanta shi shine kawai suka ce mai dan Allah sun san Allah ne mai adalci to tunda wannan ma yake kwatanta wato dan shi ne <laughs> amma yau ba Allah ya kyauta to kun ji wa firqa wanda yake a cikin kangin Musa, sannan wal gharimina wanda ba shi yi wa kasuci na nawa kenan mun ce fukara fakirai ko miskinai ma'aikatan zakka wanda ake rarrashin zuciyar shi sai bawa sai na shida na wanda ba shi yi mishi kasuci ba shi har ya hana shi zuwa sallar juma'a da in ya ji za su haɗu da jiki to kuma ba za a kwashe lafiya ba to irin waɗannan to za a iya ba su zakka domin su fitar da kansu daga wannan bashin da suke ciki na bakwai wa fi sabilillah sai waɗanda za su fita jihadi wannan shi ake nufi da fi sabilillah ne ba fi sabilillah wai a zo a siya tabarman masallaci ba ko a gina ma masallacin wannan kuɗin ku za ku za ku gina masallaci amma ba kuɗin zakka ba kuma ana fahimta ko dan wasu wai sai su fake wai to ai zakka ne zan fitar amma zan gina masallaci wai zai wa Allah wa yau? a ka ba talakawa kayan su wancan na talakawa ne wannan masallaci to ka lalo daga kudin ka eh ka gina shi aljanna kai ma take san Allah ya baka ko yawwa so kai kai kai ga abin nan da ka fi sabilillah ana ainihin wato a a a fitar da dukiya domin masu fita jihadi sai ma da ya ce Allah madaukakin sarki ce faribatan min Allah wannan shine abinda Allah ya farlanta shi Allah da ya halice ku shi ya farlanta muku ma ga masu biyayya ma ga masu kangarewa haka kaga duk wanda Allah ya taimake shi yake iya wannan zakkan to ya gode wa Allah amma mafi yawa wasu ba su iya wani aka ba da labari ya kirawo malamai ya ji ana ta wa'azi irin wannan sai ya gane to gaskiya fa shi ya kamata ya tuba aka zo aka zaunar da shi aka yi ya ce a lissafa mai ya faɗi iya abin da ya iya faɗi ba lalle ya zama duka ba amma ya faɗi ne zo a ganin shi aka lissafa aka lissafa sai aka cire ɗaya bisa arba'in one over forty duk wannan zakan ba da ake magana abin da za a fitar kenan ba ma'ana kamar yanzu da aka ce mai miliyan biyu zai fitar da zakka ka san nawa ne one forty na miliyan biyu dubu hamsin ne ba wallahi a miliyan biyu dubu hamsin kawai shine Allah ya faranta duk wannan karatun da ji ake yi in kana da miliyan arba'in to miliyan ɗaya kawai za ka bada wallahi abinda Allah yake ka fitar kawai da ke 39 din haka yi kai ko kasan ko a lissafi 39 kai kasan ba abin da zai raba shi da kotu. A approximation ba za a ce kotu abin da Allah yake ka bada nan ba da shi wannan bawa Allah aka ce da aka gama lissafi aka fitar da 1 over 40 din sai aka ce to ga abin da zaka fitar da ya kalla ya kalla figure din sai ce kai baba na ba na fasa wai a wajen shi yayi yawa ka ji shedan ko yawa da Allah ya bashi ya manta shi Allah ya bashi ne dan ya gwada shi linan zura kaifa amalin haka annabi ce, a duniya kulwatun hadira duniyan nan na da zaki sannan kore ne akwai kyan kallo amma Allah ya sanya muni a duniya dan ya gwada mu wa inna Allaha mustaqifukum fihi fa yanzura kayfa ta'malu fiha fa yanzura kayfa ta'malu Allah na sai ga how do you behave kaman kai ne yanzu kana da yara kana son ka gwada su duk sai ka dauko wani abu ka rarraba musu bayan ka gama ba sai ka ce kowa ya bani kadan a cikin nashi sai wannan cewa a ba zan baka ba me za ka ce ce ayya a kaji sakare da na so kara musu to haka Allah ke ke dubo mu ta'ala ni anil amsal amma fiye da haka in kai za ka iya wa yaranka kanana ka gwada su ka ba kowannen su dubu hamsin sai kace da Allah koya ban dubu ɗaya mana kyauta sai wani ya ga kai in na baka dubu ɗaya fa sauran dubu arba'in da tara kai baba kawai ka yi hakuri sai ya zo ka aljihu kuma kai a daidai lokacin ka tattali miliyan biyar biyar ne za ka ba su dala za ka ba wancan sai ka kai so shi ke da je kai da dubu a mutum ka yi wa kanka ba abinda mutane ke wa kansu ke Allah ya kyauta Allah madaukakin sarki ce wallahu alimun hakim Allah ne masani ne ya san dalilin da yasa ya tsara rayuwa a haka kuma gwani ne ya gwanance akan abin da yake yi to kaga duk wanda Allah madaukakin sarki yasa ya fahimci wannan kaga ba zai rinka yi wa kanshi wannan ainihin wato rashin kyautawan ba yan uwa masu albarka akwai wasu fa'idoji wanda ake samu a cikin fitar da zakka tun a nan duniya kafin ma lahira daga ciki yana daga cikin abu mafi girma da yake nuna cewa musulmi to suna ainihin wato taimako tsakanin junansu ta hanyar zakka ana fahimta haka yanzu wanda ya zo ya same ka a bana ko cikin wannan watan sai ya ɗauko wasu dubu ɗari biyar ya ce wane daga cikin zakan da na fitar ga wannan don girma Allah za ka rinka kallon shi za ka rinka ƙin shi yayin ya ƙare za ka je kai mai informa ka ce a sace shi ba za a yi ba za ka yi mai kidnapin ka ce mu je daji duk ba za a yi ba wallahi To zakka da ake fitarwa yana daga cikin abin da yake magance matsaloli cikin al'umma sannan yana daga cikin abin da yake nuna mutane lallai akwai imani ta tare da su dan kana son ka gwada imanin mutum to ka ce bada daga cikin abin da Allah ya mallaka mishi shi. yasa Allah ya ce lan tanalu birra hatta tunfiqu masu tuhibbu ba za ku taba zamowa masu biyayyar Allah ba sai in kun iya ciyarwa daga abin da aka azurta ku haka ciyarwa yana da yana da wato wait ba sai wanda Allah ya taimakawa shi yasa kaji annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin al-Imam al-Bukhari afwan al-hadith al-Imam Muslim wanda yake was-sadaqatu burhanun kun ga sadaka to shi yake budewa mutane hanya wallahi gurgurda da kake zakka kake taimakawa danginka na kusa da na nesa da makwabta gurgurda yadda zaka ga komai na bude maka wallahi akwai wanda da zai ga yana yi sai ga Allah na bude mishi can sai ya dauka wayen shi ne sai ya daina shi ma sai Allah ya kulle shi haka kowa ya bincika ka gani ka taba shiga wani kunci to ka tuna wani abu da kake da ka dena yi daga ciki zakka da sadaka da mutum zai bada a cikin dukiyar shi ko wallahi haɓaka dukiya yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukiya baya da ƙasa saboda ana bada zakka ko sadaka gurgure da kake badawa gurgure da yake kara haɓaka tuzakki wa tunanni al-mawfi wallahi sai dai a kawo kara kare ci gaba harkokin ka sai dai ta budewa to sakamakon abin da kake yi ne na wanda kuma aka taskace aka ibadawa to shi kuma zai rika kasa yana kasa yana lalacewa Allah ya kyauta sannan suka ce daga ciki har ila yau yana ainihin wato yana kore fitintinu baka jin mabarata suna cewa sadaka na maganin mutum wallahi da gaske ne musibu da yawa Allah zai kauda maka da su kana ba da zakka da sadaka sannan kuma yana ƙara wa mutum albarka a rayuwar shi sai ka ga Allah ya sa rayuwanka ya yi albarka da zuri'anka da duk wanda yake da dangantaka da kai kuma yana ƙara shekaru shekaru wannan da kake gani idan da Allah ya kaddara zaka shekara hamsin ne a duniya in kana ba da ta Allah ya ce saba'in da biyar an kara maka kai ta jin daɗin ka kawai sakamakon abin da kake yi jama'a gane ko sannan kuma ka mutu a an ambatan ka kaman baka mutu ba to duk wannan na daga ciki yan masu albarka anan za mu saurara sai Allah ya kai darasi na gobe insha Allah za mu zo mu karkare mana sannan sai mu ba batu game da zakan da kai na mara alaikum salam wa rahmatullah na'am ibnu tadi eh a ok guda ba mu karanta ba ko mun ce wa fi sabilillah wa ibn sabil ibn sabil shine dan kan hanya shine na takwas idan ka wa matafi an gane ko matafi wanda ya shiga halin wato guzuriya ya mushi aka ce koda a garinsu attajiri ne to yanzu ya cancanta a baki zakka saboda in mutum yana tafiya zai san wato amfanin mutum ya samu taimako yana halin tafiya musamman ka kawai gari guzuri ya yanke bin nan yanzu abin ba da Allah ba da to shi yasa take ra take aka samu dan kan hanya to shi ma ana iya bashi zakka in ya dace to kwarai da gaske daga mutum ya fita hayyacin shi gaba daya duk alfarmanka da karamanka sai ka gane kai ba kowa bane a now eh za ka rasa inda za ka shiga aha bai samu ba kuma na hannu ya kare kai ba yi. Eh, ba yi. kai being stranded ko da a makani, ne wallahi ka zama stranded ba rabin jiki za ka ji ba ka ga dai garin Allah ke da ku amma wallahi kai kare da kanka wallahi ne za ka je ka ga wani babban mai kuɗi da kai ka san shi a garin ku amma ana shinkafa kaza shi ma sai bulayi saboda ba yadda ya iya kaga mutum a jidda da alfarman shi da karamin shi amma an rikirki tafiya wannan haka yi rishe dole ka sa ran za a tashi yau sai jirgi ya samu matsala aka ƙara kwana uku ko